na su yin alheri zan ci gaba da daƙile su to sai ce idan na daƙile su abin da zai biyo baya da yawansu ba za ka ga suna gode maka ba jama'a mu fahimci wannan kalma ta godiya wanda idan mun fara sallah muna fara da me alhamdulillahi rabbil alamin idan muka duba sallar da Allah ya ce mu yi azumin da Allah ya ce mu yi hajjin da Allah ya ce mu yi zakkan da Allah ya ce mu yi duk wani nau'i na ibada yana matsayin godiya ne a wajen Allah in baka san wannan baka sani yana matsayin wa godiya ne a wajen Allah baya matsayin iwat wanda za a baka aljanna da shi kar kai taba tsammanin wannan cewa wai sallarka da ita za a baka aljanna azuminka da ita za a baka aljanna hajjinka da ita za a baka aljanna duk wannan yana matsayin godiya ne godiya akan me kan ni'imar da Allah ya maka aljanna ko sai dai baka dawa da rahamarsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa ba wani daga cikin ku wanda zai iya shiga aljanna dawa da aikinsa sai dai dawa da rahamar Allah sai kuma aka tambi manzo Allah aka ce har kai ma annabi ya ce hanni ba zan iya shiga aljanna da aiki na ba sai da rahamar Allah zan baka misali za ka gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam an ce saboda bauta da yake yi ma Allah subhanahu wataala dan su suna daukan hatta na wafin da kai kike ganin ba wajibi bane annabi dauka yake wajibi ne a kansa aka ce annabi zai ta sallah har sai kafafuwansa sun tarawa jini sun kumbura saboda tsananin tsayuwa yana sallah kuma bayan ga sura Allah ya sauka masa suratul fatih inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika me sirata mustaqima mun maka bude bude me me tabayyanan ya bude shine fatahu makka mun gafarta maka zanubanka ba zanubi irin wanda kake ba dan manzo Allah baya zanubi irin wanda kake ana nufin abin da ya shafi al'ahammu al-muhim aula kenan abin da za a ce ga mafi mahimmanci a ce ka shagala da abin da bai kai shi mahimmanci ba to in ma ana magana shine wannan kamar yadda malaman tafsiri suka kawo li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ko da ma wanda zaka yi nan gaba Allah ce na yafi maka nana Aisha radiyallahu anha da ta ga manzon Allah yana wahala kafansa na tara jini yana shan wahala wajen ibada ta ce ya rasulullah ba Allah ya ce ya gafarta maka dan me kake wahalar da kanka kake wannan ibada dan me kake daman kanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akuna abdan shakura ba zan zama bawa mai gode ma Allah ba kenan ashe ibadar ba matsayi bane na a bamu aljanna sai dai a bamu sai dai mu godewa Allah to zaka yi ciya to akarabaka Allah a godiyen mai zamu ma Allah godiyen me zamu ma Allah cikin wannan ibadan da muke yi masa a shiga tabalan Allah ya baka ji ya baka gani ko ba haka ba idan na ce ka lissafa iya ni'imar da ke jikinka banda wanda yake wajen jikinka za su maka yawa wajen lissafawa Allah ya baka ji ya baka wa gani kamar yadda Allah yake cewa eh, wato ainihin walisanan wa shafatain wa hadainahu najidai gashi mun baka lebe labba guda biyu mun baka harshe wa'annan ma wasu ni'imomi ne ga numfashin da kake shaƙa wato an ce ba za ka san valo ɗin abu ba sai ka rasa shi haka ne idan kana so ka gane ni'imar gani ka tambayi makahu idan kana so ka gane ni'i kana so ka ji labarin ya ni'imar ji take tambayi kurma idan kana so ka gane ni'imar Allah ya baka hannu lafiyayyu tambayi kuturu idan kana so ka gane ni'imar Allah ya baka kafa tambayi gurgu duk su za su baka labarin wannan ni'ima da Allah ya maka idan kana so ka gane ni'iman wato shakan kanshi wannan kawai in Allah ya raba ka da shi kana jin kanshi kana jin wari kaga dai wari abin banza kowa ke son jin wari amma wala an baka jin wari tashin hankali ne wannan ne ba da aka baka akwai wanda bai jin warin bai jin wa bai jin kanshi inda zaka tafi abinci a daki ko me zaka sa wallahi in ba dai ƙara ya ji ta suya ba ba zai san kana wani abu dan bai jin kanshin bai jin warin ko da za ka zo ka zuba shadda ne gaba daya da ake shi bai san ka zuba ba dan bejin wa bejin warin saboda shi jarabawa da Allah ya masa kenan wannan test ɗin da Allah ya baka za ka yi test din siga gishiri bagi bauri gardi zaki ɗaci, duk da harshe kwaya daya in Allah ya janye wannan kowai test din ka daina jin test ɗin komai duk abin da kake ji ka ji kaman kana cin dusa wannan kadai kawai ya isa ka gane cewa baka da wani aiki da zaka yi na lada da zaka iya biyan Allah abin nan da ya maka ko akwai babu wannan ashe duk bautan da kake yi idan da zaka bauta ma Allah shekaru ɗari a baka a duniya a ce kawai a cikin ni'imar da Allah ka biya shi kwaya ɗaya ba za ka iya biyan shi kwaya ɗaya na test ɗin da kake samu na gishiri ko na magi ba wallahi ba wannan ibada ba za ta iya biya ba ashe kaga duk ibadunmu suna tafiya ne kan godiya ga Allah akan wa akan ni'imarsa ba wai maganan bane wai kana yi dan a baka aljanna dan aljanna baka da aikin da zaka yi a baka ita sai dai Allah ya baka ita dan rahamarsa ko in ya ga dama godiyar da ka masa sai sa Allah ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum bi inna azabi lashadi Allah gaba ɗaya abin da yake bukata godiya ne yanzu numfashi kawai da kake shaka nawa ka biya Allah kake shakan numfashin nawa ka biya Allah yanzu kaga akwai wanda zaka samu a asibiti ne oxygen ya sa masa wallahi numfashi sai ya siya a asibiti yake numfashi sai ya siya da nawa ne numfashin da ake biya nawa ne ake biya ana biyan dubu sha biyar a each eh eh na gane each hour ko kuma each ah, eh, daily ne ko ban gane ba awa 22 zuwa zuwa 24 shi ne za ka biya 15,000 ka shaƙi iska yanzu ni da kai da muke shaƙa nawa muka biya Allah har ba za ka ga wani ca ni na roƙi Allah bai bani ba ni na roƙi Allah bai bani ba ni ban san me Allah yake nufi da ni ba kai ɗin da aka baka numfashin nawa ka biya Allah wai shi ya roƙi Allah bai bashi ba ya roƙa bai bashi bai yanzu iman nan da Allah ya baka ya zana ba nan muna zaune muna ta abubuwa ba akwai wa'inda a jihohinmu na Najeriya ba sa iya zama irin wannan wannan ba nema ba ce nema ce wani malami ya taɓa zuwa wajen wani sarki da ya je wajen wannan sarki sai sarki ya ce yi min nasiha sai malami ya ce to sarki ka ji tsoron Allah sai ce ina jinka ya ce sarki da Allah barin tambaye ka ya ce ina jinka da Allah zai hana ka ruwa a ce ba za a baka ruwa ba kwata-kwata sai ka ba da fanson wani abu a baka ruwa kuma ruwan da za a baka makwalwa daya ka ji kishi ishi na mutuwa wanda in baka sha ba za ka mutu amma makwalwa ɗayan nan shine zai iya magance kishi da me za ka iya ba ma Allah fansan wannan a baka ruwan ka sha sarki ya ce tashin hankalin nan ya ce a shiga ta malam me nake da shi da ya wuce wannan mulkin mulkin zan bayar gaba ɗaya a bani bakalwar ruwa ya sha ya ce Allah sarki kaga gaba daya mulkin ka cikin ni'imar da Allah ya maka bai makalwar ruwa kwaya daya ba ya ce kuma da za ka sha ruwan ka zo za ka yi fitsari Allah ya ce fitsarin ba zai fita ba sai ka ba da fansan wani abu da me kake tunanin za ka yi ba da fansa a baka dama ka yi fitsari ya ci ya shiga ta malam me nake da shi da ya wuce wannan mulkin ya ci ya shiga ta malam sai sarki ce tabbe sai malam ya ce to kaga a fitsari fitan fitsari kwaya ɗaya kawai wannan fitsari da zai ka samu sassauci a maranka bai wuce a cikin mulkin ka bai wuce wannan ba baki daya mulkin ka gaba ɗaya bai wuce wannan ba to ashe ibadojin nan da muke yi azumin nan kamar yadda Allah ya ce lan yanala Allah la haluhum ko wala dima'uha walakin yanaluhum bi attaqwa minkum wannan yankan da muke wajen layya ko hadaya a aikin hajji da sauransu Allah bai bukatar naman bai bukatar jini me yake bukata takawa daga wajen mu ashe kaga duk wa'annan abubuwa na ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi yake cewa duk wannan ibadojin da muke yi ba ba taimakon Allah muke ba dan ka sa akwai wanda yana bauta ma Allah dauka yake taimakon Allah yake wani an ce ibada taimakon addini iya ba dauka yake ya taimaka ma Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da mutanen duniya baki daya da aljanunmu da kowa duka za mu dawo kowa ya zama dan iska duka mu ce ba za mu ƙara sallah ba ba za mu sake azai Allah mun mata waye saboda bala'i ma mu ce to mun zama ma fir'auna kowa ya zama fir'auna kaga ƙarshen lalacewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba zai rage mulkin Allah da komai ba galiman ya zo to saboda haka jama'a abubuwan na da yawa kusa akwai uzuri ba zo da wuri ba to da haka ayi hakuri abin da ya samu kenan Allah ta'ala ya bamu lada abin da muka karanta ya kuma yafe mana baki da ya bamu daman azumta wannan wata lafiya ya kuma gafarta mana zurban mu Allah kuma ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya amintar da mu ya shirye da shugabannin mu ya bamu shugabanni na gari subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh